أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kama wannan masallaci mai albarka na harkata na ahlus sunna da kenan basarar kuma yau sha bakwai ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari talatin da takwas wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida miladiya shekara ta biyu sha bakwai inda muke sauran tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin sautar yunus inda dr lawal abubakar sha'ibu kirin tafsirin ƙur'ani da an ramansa abdurrashid suleiman jiga muna cikin sautar yunus aya ta arba'in da hudu za ta shi da birki na ko don haka masu jibin ƙur'ani sai su buɗe na fata allah shi mun jagora gashi muna ƙara godiya ga 'yan uwa wani ya aiko takalman marayu kafa 31 ya sha'awa marayu fi lahi sababi ne katakau wani ya aiko turmin zani yanzu Allah saka alkhairi wasu sun kawo sun shiga sunan Allah saka alkhairi ko kwana burɗe Allah taimake mu gaba ɗaya da wake taimaka marayu Allah ya mu kowa bukatar sa gaba ɗaya an rama da بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك يوم السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na litinin 17 ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya darasinmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta hamsin da uku yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu yunus mai allah ya ce

mala yace ai idza wa al al'azab idan azaba ta auku Lau anna li kulli nafsin zalamat a ce dukkan wata rai da ta aikata zalunci ai kafarar ta kafirta ma fil ardi a ce duk abin da ke ban ƙasa nata ne jami'an baki ɗaya min al amwali na dukiya labtadad bihi da ta bayar dan ta kwaci kanta da shi min al'azabi azabi daga azaba yau qiyamati a ranar tashin alkiyama qiyama wasarun nadamata kafirai za su bayyanar da nadama su ko za su ɓoye ɗaya daga cikin maganganun guda biyu na malaman tafsiri ala tarkil imani nadama su da za su yi bisa ga kin imani da suka yi a duniya lamma ra'aw azaba lokacin da za su ga azaba ay akhfaha ru'asa'uhum an ad-du'afa mala yace abin nufi manyan kafirai za su ɓoye nadama su dan kada ƙananan kafiran su gani allazina adalluhum waɗanda su suka batar da su makafatar ta'ayiri dan tsoron kada su aibata musu wa qudiya bainahum za a yi hukunci tsakanin su ai bainal kalaiki tsakanin halittu baki daya bil qist da adalci wa hum su bayi la yuzlamuna ba a zalunta su ma'ana Allah baya zalunci kalmar walau anna li kulli nafsin zalamat malamai suka ce kalmar kullu nafsin zalamat anan ana nufin az-zulmul akbar Allah ya ce da a ce dukkan wata rai da ta aikata babban zalunci babban zalunci kuma shine kafirci shine shirka domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune tsantsar azzalimai da haka zaluncin da ake nufi anan az-zulmul akbar allazi huwa bi ma'ana al-kufr aw shirk haka luqman yace da ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana kada kai shirka ka sani shirka ita ce babban zalunci to dukkan wani kafiri da ya mutu akan kafirci a ranar lahira idan ya ga azaba ta tunkaro shi ga wuta za a sa shi a ciki da ce duk dukiyar duniya ta sace Allah ya ce ba ni in kyale ka zai bayar to amma kuma ba za a yi hakan ba domin a lahira ba a beli azabar ubangiji subhanahu wataala in dai ta tabbata akan mutum ba abin da zai bayar ya kubuta domin hukuncin Allah ba irin hukuncin duniya bane a ce ko kai zaman gidanka so ko ka biya tara shi Allah babu tara a cikin hukuncinsa in ya tabbata kawai wuta za a sa wuta za a sa ka in kuma ba wuta za a sa ba to aljanna za a sa ka in mutum baya wuta yana aljanna in baya aljanna yana wuta babu wani gida na uku a lahira abin da zai daɗa fito mana da ma'anar wannan ayar kan cewa tana magana ne akan kafirai su ne waɗanda inda duk dukiyar duniya ta su ce Allah ya ce ku bani in kyale ku za su bayar da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani sun magana akan haka a cikin suratul ma'ida ubangiji ya ce innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة Allah ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta law anna lahum ma jami'an da a ce duk abin da ke ban ƙasa nasu ne baki ɗaya, wa mislahu ma'ahu da ma wani kwatankwacinsa a haɗa musu da shi liyabtadu bihi min azabi yawmil qiyamah dan su kwaci kansu su fanshi kansu da shi daga azabar lahira ma tuqbila minhum za su bayar amma Allah ba zai karba ba sai Allah ya ce walahum azabun muqim yau walahum azabun alim kuma azaba mai radadi ta tabbata a gare su to kaga a wannan ayar cikin suratul ma'ida ba a faɗi zalunci ba sai aka faɗi kafirci domin a fassara maka wannan ta cikin suratul yunus walau anna li kulli nafsin zalamat daidai yake da walau anna li kulli nafsin kafarat min nahiyatil ma'ana domin a can sai aka ambaci kafircin ba ambaci zaluncin ba dan a nuna maka zaluncin da ake nufi a nan shine dai kafirci a can a wata ayar cikin suratu ali imran ubangiji subhanahu wataala ya maimaita makamancin wannan zance yace innal ladhina kafaru law anna wa matu wa hum kuffarun إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به الله يتي إن kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa matu hum kuffarun kuma har suka mutu akan kafircin basu tuba ba falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba ba za a karɓi ko da kwatankwacin cikin duniya ne na zinare ba daga wajen ɗayansu a matsayin dukiyar beni an gane ko wala yutta da bihi ko da zai bayar dan ya fanshi kansa to da haka nan ma sai aka faɗi kafirci a madadin me a madadin zalunci dan dai a dada fassara ma'anar zalunci din shine kafirci to sannan a waɗannan ayoyi guda biyu nan cikin suratul yunus da waccan da muka karanta a baya cikin suratul ma'ida ba su sanya sharaɗin sai in mutum ya mutu akan kafirci ba kawai sun ce innal ladina kafaru walau anna likulli nafsin zalamat amma waccan ta ali imran sai ta kafa sharaɗi innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun wanda ya kafirta kuma har ya mutu akan kafirci domin za ka iya samun mutum ya kafurta, amma kan ya mutu kuma ya dawo musulunci to wannan magana ta kare shi wannan baya cikin irin waɗannan azzalumai baya irin cikin irin waɗannan kafirai da ake magana to haka nan kuma cikin suratul baqara Allah ya faɗa tashin hankalin mutum shine ya mutu akan kafirci ubangiji ya ce wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم alladheena kafaru wa matu wa hum kuffar lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai wa man yartadid minkum an dinihi yamud wa huwa kafir kaga duk abin ɗaya ne kafaru wa matu wa hum kuffar irtaddu an dinihim wa matu wa hum kuffar shi yasa imamu malik yace da mutum zai yi ridda sai kuma ya sake dawowa musulunci to wannan duk abubuwan da ya aikata kafin ya ridda na farko na addini suna nan tare da shi za su dawo masa misali mutum ne ya je aikin haji sai kuma ya yarda to sai kuma daga baya sake dawowa musulunci waɗansu malamai suka ce wannan aikin hajin da ya na baya ya lalace yanzu sai ya sake wani amma imam mali ya ce a'a ai sharaɗin aikin mutum ya lalace in ya yarda sai in ya mutu ne bai dawo ba haka aya ta faɗa wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir to shine fa ulaika habitat a'malu amma da mutum zai yi ridda da musulmi ne sai ya ridda bayan ya yi ayyukan ibada daga baya kuma ya sake dawowa musulunci to ayyukansa sun sake dawowa kamar yadda shi ma ya dawo ladansa ya sake dawowa kamar yadda shi ma ya dawo da haka ba za ka ce ya sake maimaita wasu abubuwa da ya riga ya yi su ba a baya wanda Allah ya wajabta wa ɗan adam ya yi su sau ɗaya a rayuwa kamar aikin hajji da haka wannan aya dai tana da fayyace mana ma'anar cewa lallai abin da ake nufi da zalunci anan shine kafirci kuma kafurai za su so a lahira Allah ya ba su dama su ba shi fansa ya kyale su daga azaba amma ba zai ba su ba in ma sun yi yunkurin haka ba zai karba ba yawaddu almujrimu law yabtadi min azabi kafuri zai yi burin law yabtadi ina ma ya fanshi kansa min azabi yawma idin ko yawmi idin a wata kira'a daga azaba a wannan wuni ko azabar wannan wuni bi banihi da ƴaƴayensa duka ma'ana saboda tsabar bala'i da kafuri zai gani in dukiya yake da ita ko mun yawanta zai iya bayarwa don ya kubuta kai in ma dukiya ba za ta yi amfani ba zai iya bada kowa shi ya kubuta zai iya bada ƴaƴansa min azabi yawmi idhin bi banihi ya so zai iya so a ce ma Allah ya kama ƴaƴansa ya sa a wuta shi ya kyale shi wa sahibatihi wa akhi zai so a karbi matarsa a kyale shi a karbi dan uwansa a kyale shi wa fasilatihi allati tuwi duk waɗanda suke yi masa hidima a rayuwar duniya zai ce Allah ɗebe su ni ka kyale ni mai gadinsa ne direbansa ne ko ma wane ne kukunsa ne mai masa wanki da guga ne fasila duk waɗanda suke kewaye da shi a rayuwar duniya zai so ya Allah ka karɓe su ni ka kyale ni kai in ma abin ta ci tira wa man fil ardi jami'an kowa ma a duniya a karɓa, a sa azaba shi ya kubuta dan Allah ce kalla ba za a yi haka ba Inna halaba lallai wuta ce dai mai kuna tana nan tana jiransa mm. to da haka wannan shine tsananin bala'in da kafirai za su fuskanta a duniya duk bala'in da zai saka iya bada danka, ka iya bada matarka ka bada ƴan uwanka ka bada iyayenka ka bada kowa dan ka kubuta wannan ba karamin bala'i bane duk bala'in da zaka iya salwantar da dukkan dukiya dan kai ka kubuta wannan ba karamin bala'i bane ba to amma ka'idar lahira ita ba rana haka bace ba wani zancen wani ya kubuta wani ya sha a'a kowa ta kansa wala taziru wazratun wizra ukhra wata rai ba za ta dauki alhakin wata ba in kai kai laifi kai za a yi wa in wani yayi laifi shi za a yi wa ba a daukar laifin wani a dora wani a kyala wani ba za a dauki laifin uba a dora wa ba shi a kyale shi ba za a dauki laifin ƴaƴa a dora ubansu ba su a kyale su a'a asali babu wannan tsarin cikin hukuncin Allah subhanahu wataala da haka shi yasa Allah yake wa lahira kirari da cewa rana ce da ba a fansa a cikinta واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ce ku kiyayi wunin da la tajzi nafsun an nafsin a wata rai ba za ta amfana wa wata rai ba komai a cikin sa wala yuqbalu minha shafa'atun kuma wala yu'khadhu minha shafa'atun kuma ba za a karbi ceto ba a wannan wuni daga hannun kafirai zuwa ga kafirai Allah baya haka wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun sannan kuma ceto ba zai amfani kafirai ba a wannan rana dan kuma ba za a taimake su ba da haka dai walau anna likulli nafsin zalamat ma fil labtadad bihi to sannan gaba ta biyu a cikin wannan aya shine kalmar wa asarun nadama wa asarun nadama malamai sun mata fassara guda uku wadan sun ce asarru shine sun boye daga sarra yusirru israran kamar yadda Allah ya ce wa asarru wastakbaru istikbara asarra shine ka boye abu wa ha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum daka wa asarru nadamata kafirai za su ɓoye nadamarsu to a waɗanne daga cikin kafirai sai wasu malamai suka ce manyan da zara an fito daga kabari manyan kafirai za su san cewa to fa yau ba kyau to amma ba za su yi saurin su nuna wa kananan ba dan kada ƙananan su fara zargin su tun da farko da haka za su ɓoye nadamarsu a wannan lokacin amma sun san cewa dai abun ba zai musu kyau ba sai malamai suka ce wannan kuma kafin a sa su a wuta domin in suka shiga wuta babu zancen jurewa a nan kan dole sai sun fito da nadama sun bayyanar da ita amma kafin su da ku kafin su fara shan azaba farkon tashin alkiyama suna iya ɓoye nadama su da haka akwai malaman da suka fassara asarra ma'ana shine akhfa asarrun nadama ta bimana akhfau an nadama akwai waɗanda suka fassara asarrun nadama bi azharu sun bayyanar da nadama lamma ra'ul azab yayin da suka ga azaba ma'ana abin yafi karfin su wadansu malaman suka fassara asarrun nadama jijiyoyin wuyansu sun tashi har goshinsu ya yi gado-gado wanda alama ce ta cewa mutum ya shiga tashin hankali kaga jijiyoyi duk sun fito masa a goshi suka ce to asali daga kalmar siraru ce sirar shine gado-gado na goshi jam'insa shine afarir ai asarrun nadama sai da goshin su yayi gado gado saboda tsabar takaici lamma ra'aw azaba yayin da suka ga azaba to da haka kowanne daga cikin waɗannan fasarorin yana da madogara da malamai suka dogara wajen faɗarsa domin kowanne daga ciki kalmar tana iya ɗaukarsa akan ce sarra bi ma'ana abda ko azhara akan ce sarra bi ma'ana akhfa akan ce kuma a min as-sirar mufrad wa jam'uhu asarir hmm. an gane ko da haka malamai sun faɗi dukkan wannan maganganu game da wannan aya lamma ra'aw azab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun sai Allah ya ce ni ala inna lillahi ma fis ce ala ku saurara ku ji malai ce adatu tambihin wannan kalmar ana amfani da ita ne dan jan hankali idan za a yi magana da wani shine adatu tambihin malai ce zukira ba'da talwihi bi anna an-nafs adh-dhalima an ambaci wannan kalma ta jan hankali bayan an an fito da zance fili bi anna an-nafs adh-dhalima kan cewa rai wacce take zalima ita ce kafira Lauka na laha ma fil ardi labtadat bihi inda a ce duk abin da ke ban kasa mallakar ta ce za ta iya bayarwa don ta fanshi kanta da shi a ranar tashin alkiyama to fa bayyana annaha la tamlik shine Allah zai bayyana mana cewa lallai ba su da ikon yin haka wala yumkinu laha an tamlika arda ba zai yiwu ba ma a ce wani mutum ya mallaki kasa baki ɗayanta da abin da ke cikinta amma Allah ya gaya maka ne kololuwar inda hakan zai faru shi yasa aka yi amfani da harfu law harfu limtina lilimtina limtina'il jawab imtina'ul jawab limtina'ish sharti da a ce dukkan wata rai da take ta aikata zalunci tana da duk abin da ke ban kasa nata ne to kaga ai ba zai yi ba haka to inda ko zai yi to da ita kuma za ta iya bayarwa don ta kwaci kanta amma ba zai yi ba to wannan ya nuna maka ba asali abin ba mai yiwa bane an gane ko kamar misali kai ne ka ce da ina da duniya da na baka kawai so yake ce ba zan iya baka ba saboda ai ba zai yi mallaki duniya ba da haka wannan shine abin da ake nufi sai ubangiji ya ce ala ku saurara ku ji inna lillahi ma fi samawati wal ardi wai duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne ba zai yi wani ya mallake shi ba ala ku saurara ku ji malai ce karraraha Allah ya maimaita wannan harafi na tambihi jan hankali li isbatil wa'idi dan ya tabbatar da narko dan ya ja hankalin masu sauraro su kasa kunne sosai sai ya gaya musu inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne bil ba'si na tashin alkiyama wal jaza'i da sakayya ga bayi sabitun tabbatacce ne wujida laysa bi hazlin za wujida za a same shi laysa bi ba abun wasa ba ma'ana dai magana tashin alkiyama ba ba magana bace ta wasa magana ce ta tabbas magana ce ta dahir Walakin na aksar hum sai dai mafi yawan su ai annasu mutane la ya'lamuna ba su da ilimi mai amfani na sakankancewa game da haka ai la ya'lamuna zalik ba su da ilimi na dahir ilimi na yaƙini game da haka to waɗanne mutane ake nufi anan kafirai domin kafirai su ne ba su yadda da cewa alkiyama za ta tashi ba da aksar hum ai ana nufin aktsarul kuffar amma mumine sun yadda da cewa alkiyama za ta zo Allah da kansa ya musu shaida da haka allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wal ladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun da shaidar Allah zaka su mu'mine sun yi yakini cewa lallai alkiyama za ta zo amma kafirai su yarda da haka ba sai Allah هو يحيي ويميت وإليه ترجعون huwa lallai shi Allah yuhyi yana rayarwa wa yumitu kuma yana kashewa ma'ana kashewa da rayawa aiki ne na Allah fi duniya a duniya wa ilaihi kuma gare shi ne turja'una ake mai da ku bayi fil akhirati a lahira fa yujazikum bi a'malikum ya muku sakayya na ayyukan da kuka gudanar a rayuwar ku ta duniya malai ce wa huna intahat adillatu tauhidi a daidai nan dalilan da ubangiji yake kafawa a wannan sura ta Yunus game da tauhidi sun tike wa fi ma ya'ti cikin abin da zai zo nan gaba kuma bayanun li adillati risala bayanai ne na dalilan manzanci domin duk inda Allah ya tabbatarwa da kansa tauhidi to sai ya kuma tabbatarwa da annabinsa manzanci dan kalmar shahada ta cika la ilaha illallah muhammadun rasulullah to daka an gama tabbatar da tauhidi da dalilansa yanzu kuma za a shiga bayani akan dalilan manzanci sai Allah ya ce ya ayyuhan قد جاءتكم malam yace ar-risalatu shi ma ita manzanci akhassu minan nubuwa ta fi tsukewar ma'ana sama da annabta Fannabiyu shi annabi rajulun mutum ne wanda auhallahu ilaihi Allah ya basa wahayi bi shar'in na shari'a liya amala bihi huwa wahdahu dan yi aiki da shi shi kadai wa idza umira bi tablighihi in ku aka umarce shi da cewa ya isar ila gairihi zuwa ga wani fa huwa rasul ya zama manzo faqad inqata'atil martabatani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to duka abubuwan guda biyu da manzanci da annabta sun yanke da aiko manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li isbatin nubuwati war risala dan an tabbatar masa shine karshen manzanni kuma shine karshen annabawa to shin wannan tarifi da malam yayi akan sa malamai suke ko ko wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan amma akwai wata magana kishiyarta akwai malaman da suke fayyace tsakanin manzo da annabi da wannan ta'arifin suka ce annabi shine mutumin da Allah ya masa wahayi amma bai ce ya gaya kowa ba shi kadai abin ya shafa wannan shine annabi an gane ko kuma kalmar annabi ko dai minan naba shine labari wanda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi ya aiko mala'ika ya masa magana ya bashi wani labari minan naba labari wadan suka ce a'a annabiyyu minan nabuwa wan nabuwatu hiya rif'a annabi daga kalmar annabuwa ce nabuwa shine waje mai tudu duk wanda Allah ya zaɓe shi a waje a matsayin annabi to yanzu ya taka wani tudu ya ɗaga ya yi sama sama da sauran mutane haka waɗansu malamai suka faɗa game da fayyace lafazin annabi imma minan naba'u wa imma minan nabuwatu to amma maganar cewa annabi an masa wahayi kar ya gaya wa kowa shi iya kansa shi kuma manzo an masa wahayi amma an ce ya gaya wa kowa to wannan magana kwarai tana da rauni ta fuskar dalili da annabi da manzo dukkan su an musu wahayi kuma duk an ce su gaya wa mutane akwai dai wani bambanci tsakanin su amma ba wannan ba wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa kuma ya kafa hujja da aya cikin suratu suratul hajji Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ce wa ma arsalna ba mu aiko ba min qablika kafin ka min rasulin wani manzo wala nabiyin ko annabi a nan da manzo da annabi duk an aike su kowannen su an ce yayi wa'azi shi yasa malamai suka ce to ai in ka ce annabi ba a ce yayi wa'azi ba ma'ana shi bai da ladan wa'azi bai da ladan isar da sako to kuma me akai kenan ba annabi ba har muminai ma Allah yana cewa su isar da sako amma kuma a ce ga annabi wanda aka yi masa wahayi amma a ce shi kuma ya ɓoye ko kare gaya kowa da aka bambancin tsakanin annabi da manzo shine shi manzo an masa wahayi an ce ya isar kuma an ba shi littafi nasa na kansa amma shi kuma annabi an masa wahayi an ce ya isar amma ba a ba shi sabon littafi ba zai yi aiki ne da littafin manzon da ya gabace shi shi yasa idan ka zo banu isra'il annabi Musa annabi ne manzo amma dan uwansa Haruna annabi ne ba manzo ba domin littafin dan uwansa Musa ya aiki da shi annabi Yunus a annabi Yusha ibn Nun annabi Hizqil da sauran annabawan banu Isra'il duk waɗannan annabawa ne duk da attaura suka yi aiki ba manzanni bane amma da littafin annabi Musa na attaura suke yin aiki shi yasa Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah ya ce, Ina an zallar taurata, mu muka saukar da taura fiha a cikin ta tahudan akwai shirya wa nurun akwai haske, sai Allah ya ce, Ya hakumu bi hannabi yuna, annabawa suke hukunci da ita ma'ana bayan Annabin Musa da shi aka bawa wanda shi manzo ne daga bayansa kuma sai aka rinka turo annabawa suna jaddadawa su ba da sabon littafi ba a'a wannan dai a taurar da mutane suka manta a zo a yi musu tishi kullama mata nabiyun ja'a israhu nabiyun duk lokacin da wani annabi ya wuce ya mutu sai Allah ya turo wani kai ma dai je kaka tuna musu attaura in shi ma yayi ya tafi sai a sake turo wani kai ma dai je kaka tuna musu attaura to kaga waɗannan duk annabawa ne ba manzanni bane ba domin dukkaninsu nana ta sakon annabi Musa suke yi haka wannan shine malaman da malaman maganar da malamai muhaqqiqun suka tsaya a ta wacce ta fi karfin dalilai dangane da bambanci tsakanin annabi da kuma manzo da annabi da manzo duk an musu wahayi da annabi da manzo duk an ce su yi wa'azi bambancin manzo yana da littafi annabi ba shi da littafi da haka malam ya ce a manzanci ya fi faɗin ma'ana annabta ya fi tsuta fi tsukakkiyar ma'ana abinda ake nufi shine duk manzo annabi ne amma ba duk annabi ba ne manzo ma'ana duk general soja ne amma ba duk soja ba ne general duk musulmi duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi bane mumini bainahuma umumun wa khusus wannan shine ma'anar akhassu wannan yafi fadin ma'ana wancan kuma ma'anarsa ta fi tsukewa ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ay na waɗanda aka dora wa nauyin bin shari'a qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum hakika gargadi da wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku mala yace kitabul littafi fihi malakum wa alaikum wanda a cikin sa akwai abin da ke gare ku na haƙi da abin da ya zama wajibi akan ku na ku bi wa huwa alquran wanda shine qur'ani wa shifa'un sannan kuma ga waraka ai dawa'un magani lima fi suduri ga abin da ke cikin zukata min alaqaid na daga aqidu ko kudarce kudarce alfasida waɗanda suke batattu wa shukuki da shakkoki wa hudan kuma ga shari'a min ad-dalali daga bata wa rahmatun kuma ga jin kai lil mu'minina ga mu'minai lafazin ya ayyuhan nas nida'un am ya shafi kowa da kowa da mumini da wanda ba mumini ba da wanda ya yadda da Allah da wanda bai yadda da Allah ba da wanda ya yadda za a yi tashin alkiyama da ma wanda bai yadda za a yi tashin alkiyama ba duk Allah yake kiran mu baki da ya ya ku mutane akwai bambanci ya ayyuhan nasu da ya ayyuhal ladzina amanu da ya ahlal kitab wanda ga sunan nida'atun kiraye kiraye ne a cikin alqur'ani idan Allah ya ce ya ayyuhan nasu kowa da kowa ya ayyuhal ladzina amanu sai mu'minai ya ahlal kitabi sai yahudu da nasara a sau da dama an fi kiran yahudu da ahlul kitab amma nasara ma suna amsa sunan ahlul kitabi ma'ana ma littafi to da anan Allah ya kira kowa da kowa sai ce qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku me yake nufi da wa'azi a nan malamai suka ce shine qur'ani kenan yana daga cikin sifofin alqur'ani a kira shi da suna wa'azi ba wai ba wai sunansa bane sifa ce tasa qur'ani wa'azi ne qur'ani shari'a ne qur'ani rahama ne wannan kan dukkanin su sifofi ne na alqur'ani suna nan daidai wajen 20 da kaza wanda malaman ulumul qur'an suka tattare su da ka mau'iza suna ne daga cikin sunayen alqur'ani ko sifa kai daga cikin sifofin alqur'ani sannan kalmar mau'iza ma'anarta shine ka ja kunnan mutum akan abin da yake na ba daidai ba wannan shine mau'iza to kuma Allah madaukakin sarki yace ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wajen Ubangijin, kuma na gargadi jan kunne wannan ya nuna cewa Allah yana gargadi Allah yana jan kunne Allah yana wa'azi kamar yadda ya faɗa a cikin wasu ayoyi ya'idukumullahu an ta'udu li abadan تعودوا لمثله أبدا كنتم ذلكم توعظون به ذلكم توعظون به ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذاك الله ينهي وباين سواء وعزي sifa ce fi'iliya daga cikin sifofi na aiki na Allah subhanahu ta'ala da haka Allah madaukakin sarki yakan yi wa'azi wa'azi yakan zo daga Allah kamar yadda anan yace qad ja'akum mau'izatun min rabbikum da sannan wa shifa'un lima fi sudur waraka dangane da abin da ke cikin zukata me yake nufi da waraka nan shine qur'ani Allah madaukakin sarki yakan sifanta qur'ani da waraka kamar yadda ya ce qul huwa lil na amanu qul huwa lil na amanu hudan wa shifaa wa nunazzilu wa nunazzilu min al-qur'ani ma Allah madaukakin sarki yace kul ce da su huwa shi qur'ani ladina amanu ga mu'minai hudan shiriya ne wa shifa'un kuma waraka to a waccan ayar Allah bai faɗi waraka ta me ba sai ya bata a buɗe waraka kawai sawa'an waraka cutar fata waraka cutar zuciya waraka ciwon ciki waraka ciwon kai waraka cututtukan da suke ɓata ɗabi'u kamar ƙarya shirka zalunci hasada munafurci keta duk waɗannan ƙur'ani yana maganin su kofa a buɗe huwa lillazina amanu hudan wa shifa shi ƙur'ani ga mu'minai Shirya ne kuma waraka ne a wata ayar Allah ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa muna saukarwa daga ƙur'ani abin da yake da zama waraka to wannan aya cikin suratul isra ta nuna cewa ba kowace aya ce a ƙur'ani waraka din ba domin Allah ya ce wa nunazzilu minal ƙur'ani can kuma ya ce huwa shi ƙur'anin wani zai iya ɗauka ko ina da ko ina amma a nan sai aka nuna wani ɓangare ne ba ko ina da ko ina ba an gane ko to sai malamai suka ce kwarai akwai ayoyin da suke waraka ne akwai ayoyin kuma da ba waraka bane ba ayoyin da suke waraka shine duk ayar da za ta gaya maka wani abu mummuna dan ka guje shi ta zama waraka amma ayar da bata gaya maka haka ba bata zama waraka ba yanzu ayoyin da suke magana akan labarin waɗansu mutane na ayyukan kirkin da suka yi wasu malamai suka ce waɗannan ayoyin ba waraka bane kawai labari ne Allah yake bayarwa amma ayar da take cewa kada ku yi ƙarya kada ku sha giya kada ku yi kaza wannan warkarwa suke yi ma'ana waɗannan ɗabi'un in muka guje su za mu yi za mu samu tsarki za mu samu waraka amma waɗancan kawai labari suke bamu, haka waɗansu malamai suka faɗa to da haka sai suka ce warakar abin da ake nufi shine cututtukan zuciya kamar cutar hasada ayoyi sun nuna cewa hasada tana da muni hasada ba ta da kyau duk wanda ya karanta waɗannan ayoyin ya daina hasada kaga sun ya waraka kamar zina ayoyi da yawa sun ce zina ba ta da kyau tana da muni duk wanda ya karanta ya guji zina ya waraka shan giya ƙarya da ire-iren waɗannan munanan ɗabi'u duk wanda ya karanta ayoyin da suka hana wannan ya bari ya waraka sun zame masa waraka to waɗansu malaman sai suka ce a'a waraka ba sai kaɗai ga miyagun ɗabi'u ba har ga cutar jiki ba ka da lafiya za ka iya karanta wasu ayoyin ka tofa ko ka tofa a inda yake maka ciwo ko ka tofa a ruwa ka sha wasu malaman ma suka ce har ka iya rubutawa ka sha suka ce waraka ce aka ce meye dalilanku suka ce gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi da ayoyin qur'ani sahabbansa sun yi tofi da ayoyin qur'ani an shasha an warke to waɗannan ire-iren ayoyin da surorin da annabi ya yi tofi da su su ne ɗin min alqur'ani ma huwa shifa abin da yake warkarwa na Alƙur'ani, to ko mun sani cewa ire-iren waɗannan ba kowace aya ake karantawa ba akwai ayoyin da ba a yin tofi da su domin bai tabbata ba a yi tofi da su kuma a ma'ana ɗin ma ba za ka yi tofi da su ba amma akwai ayoyin da ya tabbata ana tofi da su kuma a ma'ana ma ka ga sun dace da ayi tofi da su yanzu misali kawai wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa wa amwalan kaga wannan labari ce a ma'anarta ba wani ma'anar tofi a ciki labari take bayarwa sannan ba a samu ba a wani dalili na shari'a na hadisi ingatacce inda annabi ya karanta wannan dan ai tofi da ita ga sunan da yawa waɗansu ayoyin da waɗansu sukan yi shaci faɗe su ce magunguna ne misali fa jama'anahum jam'a a ce maganin kasuwa inna na kafu min rabbina yawman abusan kam maganin kama kunama maliki yawmiddin maganin mallaka wa alkaitu alayka mahabbatan minni maganin farin jini ba su da wata alaka ma da wannan abubuwan da ake jingina musu kuma bai tabbata ba a nasi cewa ai hakan da su amma suratul fatiha tun daga farkon ta zuwa ƙarshen ta abu sa'idin al-khudri yace wata rana mun yi tafiya muna cikin tafiya sai muka biya ta wani ƙauye yunwa ta dame mu sai muka tambayi mutanen ƙauyen nan su taimake mu da abinci sai suka ce ba za su ba mu ba saboda su ba musulmi bane mu kuma musulmi ne Allah da ikonsa kafin mu fita daga garin muna kan hanya sai wani ƙwaro ko kunama ko dai wani ƙwaro mai dafi sai ya ciji sarkin garin jijjike-jiken da suka saba yi na al'ada suka jika masa ya kiya warke yana magagi kamar zai mutu sai suka ce ga wasu baki can ai sauri a taro su kila su suna da magani a garinsu abu sa'idin al-khudri yace suka zo suka same mu suka ce da mu sarkinmu ne wani ƙwaro ya cije shi ko kunama ko dai wani abu mai dafi makamancin haka kuna da maganin da za ku ba mu mu bashi ya sha ya warke sai suka ce to mu kuma me za ku ba mu tunda mu ma ai mun ce ku taimake mu kun ku taimake mu da kun taimake mu sai mu taimake ku hal jazaul ihsan illa al ihsan sai suka ce to nawa za mu ba ku akai ciniki a ƙarshe aka tsaya a tumakai arba'in akuya akuya guda arba'in zasu su ba su suka ce to shi shikenan mun yadda ku kawo ruwa a koko sai suka kawo ruwa a koko suka miƙa wa Abu Sa'id al ya yi a'udhu billahi yi bismillah ya tofa Fatiha ijtihadi ne fa dan a lokacin annabi bai gaya masa ba amma dai ya san waɗannan ayoyin da suke cewa Qur'ani waraka ne wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa kawai sai ya tofa yana tofawa ya bayar ce aje a bashi ana bashi kuwa yayi aman dafi ya tashi suka karbi tumakansu guda arba'in to amma saboda tsoron Allah na sahabbai ba su ci tumakan ba ga yunwa fita me su suka ce tunda wannan abun ba mu da tabbas shaci faɗi muka yi ba annabi ne ya samu ba to mu rike yunwan mu mu rike tumakan mu mu koma Madina mu tambayi annabi in ya ce mun yi daidai a raba in ya ce ba a yi daidai ba mu dawo musu da kayan su da aka koma madina suka ba wa annabi labari kaji kaji kaji abin da ya faru a ƙarshe sun ba mu koko da ruwa mun tofa fatiha mun ba shi ya warke gatuma kai ma arba'in sun ba mu sai annabi ya dariya ya ce wa ma yudrika annaha ruqya kai amma dai kayi azanci wa ya gaya maka ana tofi da fatiha ai ku ka dace sai ce iqsimuha bainakum wadribu li ma'akum sahman ku raba wannan tumakan tsakaninku ni ma a sa kafan da ni da haka aka raba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki nasa to kaga daga nan sai ya zama an samu garanti cewa fatiha magani ce waraka ce ana tofi da ita ga ma yadda ake yin amfani da ita shine a tofa a ruwa a ba mara lafiya ya sha zai warke da izinin Allah to kaga sai malamai suka ce to kaga irin fatiha irin kul a'udhu rabbil falaq da kul a'udhu rabbin nasi da ayatu shifa da ayatu sihir wanda duk ya tabbata annabi ya yi wa mutane tofi da su su ake nufi min alqur'ani ma huwa shifa daga wani yanki na qur'ani akwai abin da in an yi magani da shi yana warkarwa kenan qur'ani yana da magani iri biyu maganin zuci maganin jiki domin Allah madaukakin sarki ce wa shifa'ul lima fi suduri wannan tabbas ne cewa magani ne na zuciya to amma shin wani irin ciwo na zuciya irin wanda muka buga misali da shi ba ana nufin idan zuciyarka tana bugawa ko bugawa yayi nauyi ba a'a wannan ka tafi wajen likitoci ka tafi wajen likitoci amma akwai cututtukan zuciya da likitoci su kuma ba sa iya maganin su yanzu a ce wani munafiki ne ba wata na'ura da za ta hango munafurcin a zuciyarsa wani maƙetaci ne wani yana da hasada ba wata na'ura in an yi x-ray ko scanning da za ta nuna hasadar ballantana a operation a cire ta wannan kuma me zai warkar da ita ayoyin qur'ani idan ka karanta kai aiki da su sai Allah ya yaye maka wannan cuta ya warkar da kai dan haka qur'ani magani ne amma ba dukkaninsa ba kamar yadda wannan aya cikin suratul isra ta yi kaidi ta ce minal qur'ani ta nuna ba duka ba dan haka ya yan uwa ba ko ina mutum ya kama zai ce aya ba dau qur'ani ne zai ce kai magani ne irin abubuwan da 'yan darni ko bokaye suke yi ko 'yan turmi su rinka kama ayoyi suna wasa da su suna raba wa mutane lakani da fahimi, wannan ko shakka babu bai yi kama da qur'ani ba wasa ne bal ma akwai malaman da suke ganin yin hakan in dai mutum yana yi bisa ga sani da gangan yi ridda yanzu misali mata da suke zuwa wajen bokaye su ce a basu maganin mallakar miji sai a ce rubuta fatiha duk jayen ki bude shi katoto sai ki sa sunansa a ciki ki sa naki sai a rufe maliki yaumiddin kenan to in dai aka wanke miji ya sha an gama da shi sai yadda aka yi wannan kaulan wahidan kafirci ne ridda ce duk yadda ka rubuta qur'ani ka figar da wani abu cikin sa wanda ba nasa ba to kai kari a qur'ani wannan kuma ridda ne fita ne daga musulunci da ka ba irin wannan hanya aka ce abu ba kuma ba irin ta ake nufi ba domin ba a taba samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba an ce wata rana wata mata ta je wajen boka tana so ya bata maganin farin jini ta mallaki mijinta sai ya ce mata to wa alqaitu alaykum alayka muhabbatan minni sai ta ce malam ya naji kana minni ai ba kai bane ni ce to tunda abin jahilci ne duhu na gugar duhu sai mata yadda take so sai ce to alqaitu alayka mahabbatan minke to haka ba suke wasa da alqur'ani ya za wannan ya zama ya dace da manufar Allah ya dace da manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ta Allah ya ce qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur lalle wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku da kuma waraka daga abin da ke cikin zukata na cututtukan munafurci da hasada da kafirci da shirka da sauransu wa hudan kuma da shiriya wa rahmatun sannan kuma da jin kai lil mu'minina ga mu'minai mu'minai ko da yaushe idan Allah ya ce shiriya sai ya ce gare su wa'azi gare su saboda me saboda su ke amfana da shi fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi domin wa'azi yana amfanar muminai tare da cewa kowa zai iya jin wa'azi amma ba kowa zai yi aiki da wa'azi ba sai mai sai mai imani sai mai rabo Allah ka samu a cikin su wannan aya Abdullahi dan Abbas da Abu Sa'id al-Khudri suka ce me ake nufi da a to mu je gaba sai Allah ya ce me qul bi fadlillah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khayr Allah ya ce kulka ce da su bi fadlillahi to da falalar Allah mala yace ai al-islamu shine musulunci domin babu wata falala da Allah ya wa bayi a duniya sama da nuna musu shari'a ta addinin musulunci da yayi wannan ita ce mafi girman falala da Allah yayi bayan halittar dan adam da yayi a duniya wa bi rahmatihi kuma da rahamar Allah mala yace ai al-qur'ani shine al-qur'ani to wannan fassara cewa fadlullahi ita ce al-islam rahmatuhu kuma ita ce alquran shine abin da abdullahi ɗan abbas ya faɗa wanda kuma mun san wane ne abdullahi ɗan abbas ne wanda ake wa kirari da tarjumanul qur'an tafintan alqur'ani wanda manzo Allah ya masa addu'a har sau biyu Allahumma allimhu alkitaba wa faqihhu fid din wa allimhu ya Allah wannan yaro ka bashi fahimtar addini ka sanar da shi fasarar alqur'ani da kai in dai Abdullahi dan Abbas ya ce kaza a fasarar qur'ani magana ta kare saboda yana da kambu daga jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma takhassusun sa shine Qur'ani ɗin. da haka in dai Abdullahi dan Abu ya ce kaza aya take nufi to fa hasbuka bihi magana ta kare to Abdullahi dan Abbas sai ce fadlullahi shine musulunci rahmatuhu shine alqur'ani sai Allah ya ce fa bizalika to da wannan ai alfadlu war rahma falalad da ramar falyafrahu da shi za su yi alfahari ko za su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'un ya fi duk abin da za su tara a duniya ma'ana Allah ya shirye ka zuwa ga musulunci ya fi ya baka duk dukiyar duniya Allah ya maka baiwa alqur'ani ya fi ya baka duk dukiyar duniya to fa bi rahmatillahi wa bi fadlihi fa bi zalika falyafrahu akwai da yawa daga cikin malaman bid'a da suke fassara wannan ayar da san zuciyarsu suke wai tana magana akan maulidi wai ai ba falalar da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam mun yadda manzo Allah falala ce ko shakka babu amma a nan dai ayar ba haka take nufi ba shi annabin bai faɗi haka ba in kuma kana da inda ya faɗa ya ce fadlullahi a nan ni ake nufi to sai ka kawo mana muna bin ka bashi wa bi rahmatihi a nan rahmatihi ba ba annabi ake nufi ba qur'ani ake nufi kuma abdullahi dan abbas zai faɗi wannan in ka ce in izala in sun faɗi wannan kin annabi yasa suka faɗa kenan abdullahi dan abbas ma yana kin annabi da bai fassara fadlullahi da haihuwar annabi ba ko da annabi ba bai fassara rahmatuhu da annabi ba ko da haihuwar annabi ba kuma kaddara ka ce fadlullahi ana nufin annabi rahmatuhu ana nufin annabi shin kenan wannan ya nuna aje ai maulidi muqaddara ma haka tafsirin yake nufi in kuma ka ce haka tafsirin yake nufi kuma ya nuna aje ai maulidi sai ka gaya mana ranar da annabi ya maulidi in ku annabi har ya bar duniya bai yi maulidin ba kuma ayat ta ce maulidi ake nufi kenan kana tuhumar annabi bai yi aiki da qur'ani ba ko bai hankali ba zai faɗi wannan ba mutum ko giyar ke ya sha a hirɗinsa ya ce ga wata aya a qur'ani wacce annabi ya bar duniya bai yi aiki da ita ba wanda shi manzo Allah gaba ɗaya ɗabi'unsa qur'ani ne kana kulquhul qur'an duk halayyarsa qur'ani ce duk inda aka ce ayi shi yake riga kowa yi duk inda aka ce a bari shi yake riga kowa bari sallallahu alaihi wa sallam in ka ce haka to matan annabi da ƴaƴansa shin sun fahimci cewa bi fadlillahi wa bi rahmatihi ana nufin annabi kuma sun fahimci cewa wannan yana nufin ai maulidi in haka ne a wace rana suka yi gaya mana maulidin na na Fatima a wace rana ta yi gaya mana maulidin Hassan da Husaini a wace rana suka yi gaya mana maulidin Aisha Hafsa Sauda Ramla dukkan ummahatul mu'minin yaushe suka yi maulidi in wannan ayar maulidi take nufi in kuma ka ce haka to kenan kana nufin su ma ba su yi aiki da aya ba ko ba su fahimta ba yanzu kai ka fahimta da haka dai wannan ayar ana shigar mata da son zuciya batun maulidi da yawa daga cikin manya-manyan ɗariƙo wanda wai ake ganin ma sun fahimci ƙur'ani su suke wannan tsaraicin na ilimi don wannan tsaraici ne abin kunya ne ka zo kai ƙoƙarin ƙaƙaba wa aya abin da ba za ta ɗauka ba billa ƙila bi ko a kusa ko a nesa abinda baka da wani asar daga wani magabaci duk sahabban annabi haka suke fassarawa ko su ce fadlullahi al-islam rahmatuhu al-qur'an ko su ce fadlullahi al-qur'an rahmatuhu al-islam hmm. amma ba sa kawo wata magana ta uku akan wannan ka je ka dauki littafin Imam al-Qurtubi al-Jami' li Qur'an Qurtubi ba maliki ne in kamar ka malikiya baka kai Imam al-Qurtubi ba Qurtubi dan gida ne kai ku dan shirani ne a cikin ta amma qurtubi bai ce wannan ayar tana magana maulidi ba bai faɗa ba daka ya ya kuma mu ji tsoron Allah wajen dorawa ayoyin Qur'ani abin da ba su ɗauka ba cusa musu abin da babu shi a cikin su wata rana wani ya tambaye sayyidina Abubakar yace ya khalifata rasulillah me ake nufi wa fakihatan wa abba da Allah ya ce wa fakihatan wa abba abubakar ya ce fakihatan dai na sani kayan marmari abba na manta yace kamar ba balarabe ba ba za ka faɗa ba yace kai wace sama ta isa ta yi min rumfa wace ƙasa ta isa ta ɗauke ni in gaya wa Allah abin da bai faɗa ba Ka ga dai balarabe ne fa in ya fassara maka kalmar ne da larabci zai iya faɗa amma bai san me Allah yake nufi ba ya manta zaka sai tawaqqufi yace zan koma sai na tambayo cikin sahabbai akwai waɗanda an gaya mana tare su basu manta ba in sun tuna mun sai in gaya maka amma ina tsoron in je gaban Allah a ce ga wata aya na cusa mata abin da ba haka take nufi ba na fassara ta da son zuciyata ba da abin da Allah da ma'aiki suka fassara ta da shi ba yanzu dan Allah da Abubakar zai dawo duniya a yau ya zai ga duniya yadda mutane suke kasa Qur'ani yadda suka ga dama duk wanda wani abu ya masa dadi a zuciyarsa sai ya dauko aya sai ya faɗa mm. naga wani littafi dan karami wani gafalallen mutum ya rubuta a Kano wai dalilai guda 26 25 ko da bakwai wai da suke tabbatar da cewa yan izala ya mutane? ne wai kuma daga qur'ani sai ta dauko wala yazaluna yuqatilunakum wala yazaluna mukhtalifina wala yazaluna wai wannan shine izala saboda tsabar sakarci da ana ko dan islamiya arabiya zai wannan sakarci wala yazaluna kuma yanzu idan yazo zai zagi izala kuma sai ya ce abokar gumi ne babanta ayar da ta sauka sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyar abubakar kuma da ko shekara ashirin bai ba da barin duniya ko in ya ɗara haka da kaɗan to wannan wani irin sakarci ne ka ce ayar izala take nufi kuma ka ce izala an buɗe ta a lokacin mulkin janar babangida shi ya mata rijista to ya za mu haɗa wannan magana in dan shi'a ne sai ce ai shi'a ma akwai a qur'ani to ina ai wa inna min shi'atihi la ibrahim annabi ibrahim ma dan shi'a ne kuma an yi magana sai ce shi'atu ali shi'a ta ali ce tsakanin ali da annabi ibrahim saboda shekara dubu goma tsakanin musa da muhammadu kadai shekara dubu shida ce ibrahim kuwa tazararsa da musa allah kadai ya sani nisan yayi yawa wani wani irin baragadan lissafi ne da sakarci da son zuciya wannan fa waɗanda wai ake ganin malamai ne suna magana da yaren ilimi in ka zo wajen yan turmi masu fassara qur'ani a kasuwa wannan haddis wala haraj haddis wala haraj wanda suke cewa a qur'ani akwai kuka kuka wannan ta miya ina take wata kuka ka'ima wai kuka ana aka samu kuka wai a qur'ani akwai silifa sun maradadnahu asfala safilina muka bi su radadadi masu silifa ne kawai suka tsira wai silifa kenan asfala safi. wai annabi rabi'u annabi rabi'u wai da basusa aka harbe shi kun san basusa ko gwafar danko aka ce to ina aka samu wani annabi rabi'u yace wa zarabiyu basusa, ai annabi rabi'u da basusa aka harbe shi an ce wai annabi dawuda shi ya fara gina dakali ban san ko kun san dakali ba anan ko kowa in lokacin azumi yayi zai yi tafsiri Allah ya ji kan malam Ja'far da rahama wata rana yake cewa zaka sha mamaki a kasar Hausa idan ka je wajen wani malami ka ce ya koya maka nahawu sai ce bai iya ba wani idan ka je wajensa ka ce ya koya maka fiqh sai ce ban iya ba wani idan ka je wajensa da littafin luga zai ce maka ban iya ba inda dai abin nan fikihu ka zo da shi sai iya to da wancan da bai iya fikihu ba da wancan da bai iya nahawu ba da wancan da bai iya luga ba kuma duk in azumi yayi tafsiri za su yi alhali shi kuma qur'ani kan ka fassara shi duk waɗannan ilimin sai ka san su dan daga ciki aka ciro su akwai gabar da in ka zo magana ce ta nahawu sai ka tsaya ka kalkale akwai gabar da in ka zo magana ce ta fiqh sai ka tsaya ka kalkale akwai gabar da in ka zo magana ce ta luga sai ka tsaya ka kalkale ma'ana dole ne in zaka fassara qur'ani ya zama kana da guzuri na nahawu guzuri na fiqh guzuri na luga guzuri na hadisi amma wani bai iya duk waɗannan ba amma zai fassara qur'ani to wace irin fassara za a yi ka san dole a yi fassara wa katala dawudu jaluta wani ya kashe wani amma ba a san dai waye kisa ba amma dalle anan dai an yi kisa saboda a san waye fa'ili ba waye mafuuli Allah madaukakin sarki ka shirye mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon ta. ubangiji ya ce fa bizalika falyafrahu da wannan ya kamata su farin ciki huwa khairum mimma yajma'un wannan bisa ga kira'ar jumhuru akwai kira'ar Yazid ibn Ka'ka da kira'ar Yaqub al-Hadrami fa bizalika faltafrahu huwa khairum mimma yajma'un ko huwa khairum mimma tajma'un da an roito Allah madaukin sarki ya samu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullah." wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da kai a ah, muna godiya sosai akwai tambayoyi masu muhimmanci ga dan sarara a cikin guda uku ne ko kuma yadda suka insha Allah eh, tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam shi mutum wai gaskiya ne mutum zai iya bi wajen masu yin sallah da gaban su idan suna bin jami'i ne sai da suke sahu ya wuce wannan ya halatta eh ya halatta abdullahi dan abbas yana faɗa cewa wata rana annabi ya ne wa mutane sallah sai ni na zo akan jaka ta mace atan yace sai na hawo jaka ta na biyo ta tsakiyar sahu na wuce da na je ƙarshen sahu na sake ta ta ci gaba da kiwo na dawo na shiga sahu da aka idar da sallah annabi bai mun faɗa ba ba wani daga cikin sahabbai da ya mun faɗa da haka idan mutum yana bin jam'i in ka wuce ta gabansa ba zai tsare ka ba kuma baka bata masa sallah ba domin suturan liman ita ce suturan mamu da haka in ba ta gaban liman aka wuce ba dan an wuce ta tsakiyar sahu wannan babu matsala kuma koda akan abin hawa ne koda kuma abin hawan nan mai rai ne kai koda kuma abin hawan nan zai iya yin kashi da wannan malaman fikihu suka ce wannan ya nuna kashin jaki ba najasa bane domin zai wahala a wuce ta cikin sahu din da jakin bai yi kashi ba ko fitsari amma kuma aka wuce ta ciki da aka jakuna ko dokuna ko makamantan haka kashin su da fitsarin su dubba ba najasa bane ko kana sallah fitsarin jaki ya taba ka ci gaba da sallar ka eh mai tambaya ta shi aka maka Allah a shekarun jiya kai bayani a wa'azin yamma cewa ya ba da fi wayannan sirrin soja a cikin azumi suna ya ashe azumi su shiga ba to idan za su je wajen mallaba a ban da wannan malaman fikihu suna da magana kan safarul ma'asiya akwai safaru ta'a akwai safaru ma'asiya tafiya in ta da'a ce suka ce ita ake wa kasaru ita ake shan azumi ita ake dukkanin abubuwan da aka bawa matafiyi damar yayi kamar hada sallah amma idan da akwai kuma safaru mubah tafiya ta halal ita ba za ka ce kai tsaye aikin addini ba ce amma dai halal ne ba laifi ba misali wani zai yi tafiya ya je jihadi kaga wannan kai tsaye menene addini ne wani zai tafi aikin haji kai tsaye mai addini ne amma wani kuma zai je kasuwanci wani zai je neman aure wani zai je biko matarsa ta yi yaji garinsu da garin mata yana da nisa kaga wannan safaru mubah ne shi ma irin wannan tafiyar an halatta masa ya kasaru an halatta masa ya hada sallah an halatta masa ya aji azumi in lokacin azumi ne amma akwai safaru ma'asiya tafiyar saban Allah tsantsagwaro wasu za su tafi kallon kafa wasu za su tafi fashi da makami wasu za su tafi kidnapping to kaga wannan duk tafiya ce ta saban Allah malaman fiqh suka ce waɗannan ba za su yi kasar ba waɗannan ba za su aji azumi ba waɗannan ba za su yi jam'i ba su haɗa salloli saboda asali tafiyar su ta saban Allah ce domin Allah ya sa ka'ida a babul larura sai ya ce fa man turra ghaira bagin wala adi wanda ya shiga halin larura amma banda bagin mai azzalimi wala adin ko mai ketare iyaka da aka sai suka ce wannan ya nuna idan mutum tafiyarsa ta saban Allah ce dukkan rukas sauki sauki da aka bawa mai mai matafi shi ba zai karbi wannan saukin ba to amma akwai malaman da suke ganin hatta safaru ma'asiya ana iya mata wannan sai dai ma'asiyar kuma ta yana nan mai zaman kansa wallahu ta'ala a'la wa a'lam ah, na'am sai tambaya ta ga ta kallahu na shigo masallaci a cikin wannan azumi bayan an gama sallah sai na katon alkur'ani wasu kuma suna bacci to kuma an daga da murya sai suka wani ta cikin su Allah in kadan kadan ne kuma shi ban iya kadan kadan ba to sai naga suna tsuki malam me da hina cikin wannan sun fika gaskiya sun fika gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta hadisin Abu Huraira wata rana ya shigo masallaci ya tarar mutane suna karatun Qur'ani amma da murya sama sama sai annabi ya zo gaba inda liman yake tsayawa sai ya kira mutane shi ayyuhan nas innal musalli yunaji rabbahu fala jihar ba'dukum ala ba'din bil qur'an ku sani masallaci wajen sallah ne ne asali kuma shi mai sallah gana yake da ubangijinsa da haka kar ku rinka daga wa junan ku murya a wajen karatun qur'ani a masallaci in kana so ka daga murya da karatun qur'ani ka tafi gidanka amma zaka ka zo kana karatun qur'ani a masallaci kana daga murya wani yana sallah yana tarafkanuwa ya kasa yin nasa karatun saboda naka da haka abin da yake akwai idan mutum zai yi karatun qur'ani a masallaci to yayi kasa kasa gwargwadon bukatarsa gwargwadon yadda shi zai ji in bai iya haka ba to yayi a gidansa amma masallaci mutum yana da damar yi bacci a masallaci ana bacci a masallaci kaga ko ba za ka ce dan karatun ka wanda shi ba ta akai kakkai karatun ba ta akai kai kasa da murya daga murya ka ka hana wani ya aikata nasa halal din alhalin kai zaka yi naka kaga ka cutar da shi da haka ko dai kai karatu kasa kasa gwargwadon bukatarka ko ka tafi gidanka ka je ka yi a can amma masu bacci da masu nafilfili masallaci nasu ne suna da damar su yi haka Allah ya samu gane wannan da turanci ya rubuto ya ce assalamu alaikum happy iftar ya ce please check what is the ruling of growing airtime in Islam ruling mm. okay oh, borrowing to to borrowing airtime in Islam eh ma'ana arar airtime da ake yi daga kamfanin sadarwa ko sadarwa mutum ya ranci kuɗi ta hanyar eh, abin nan ta hanyar wayarsa kuma daga baya su kamfanin su ɗauka ƙila ko sama da adadin kuɗin da suka ranta masa wannan babu laifi a musulunci ciniki ne ciniki ne kuma abin da ya sa riba ba ta shiga wannan saboda ai kai ba kuɗi suka baka ba airtime suka baka kai kuma ka ba su kuɗi to ku a ka'ida ta musulunci in aka samu bambanci na jinsin abu wajen ciniki jaza tafadul ya halatta a yi tafaduli idan kuɗi da kuɗi za a siya to wannan shine sai a yi mislan bi mislin daidai da daidai yanzu misali mutum ne yake son rafa ta yan naira ɗari ɗari sai a ce to ga yan naira ɗari ɗari sababbi dubu ɗaya amma shi sai ya bada dubu ɗaya da ɗari ɗaya to wannan akwai riba saboda kuɗi ne da kuɗi dan wannan ta zama sabuwar ɗari waccan tsohuwar ɗari me ya canja in ka je siyan kaya da mai sabuwar da mai tsohuwar duk ɗaya ne to dan me za a ce wata a akan wani shinkafa da shinkafa dole ne ai mislan bi mislin an gane ko amma manzo Allah ya ce fa iza talafa al ajnasu fa bi'u haythu shi'tu idan jinsi ya bambanta to ku yi cinikin ku yadda kuka ga dama idan naira ce da dala to wannan jinsi ya bambanta za a ce naira dala daya tana daidai da naira 400 da wani abu wannan ciniki ne ba laifi airtime wannan abu ne daban kuɗi kuma abu ne daban da haka wannan ciniki ne za ka iya ba da ko nawa ne su ba ka ko nawa ne gwargwadon yadda kuka yarjejeniya illa an takuna tijaratan hadiratan a illa an takuna tijaratan an taradin minkum wannan tarabi ne da haka wannan ya halatta babu zancen riba a cikin sa Allah ya sa mu gani na'am assalamu alaikum ta kuma kallah ni sana'a ta dillanci jakuna ana tsaye ina dillanci ke wasu cewa haramun ne ina cin haramun a cikin azumi mallan ne gaskiyan dillancin jaki to akwai sabani tsakanin malamai kan dukkan wata dabba da Allah ya haramta cinta shin ya halatta a yi cinikinta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida cikin hadisi muttafaqu alaihi yace inna Allah idza harrama shay'an harrama samanahu Allah in ya haramta abu to ya haramta har kudin sa shi yasa waɗansu malamai suka ce da kare da jaki cin kudin su haramun ne cinikin su haramun ne sai dai ka amfani da kare in ka gaji da shi ka sake shi wani ya kama amma ba magana siya ko siyarwa a ciki jaki kai amfani da shi in ka gaji da shi ka sake shi wani ya dauka ba magana ciniki a ciki kwatkwata to amma imamul qurtubi yake cewa gwargwadon wanda ya halatta a yi amfani da shi a shari'a ya halatta a yi cinikinsa abinda za mu tambaye ka anan shi jakin da kake siyarwa me ake da shi in ci ne to wannan haramun ne amma idan dora masa kaya ake yi to halal ne a yi amfani da jaki wajen dora kaya to da kwa ya halatta a yi amfani da shi wajen dora kaya wasu malaman fikihu sun ce ya halatta a yi cinikinsa a wannan babin amma mutumin da ya san jakunan da ake siya yake dillanci kudi ake kai su aje a ci to ya sani shi da wanda ya ci jaki duk ɗaya suke a wajen Allah domin da wanda ya sai da jaki aka ci da wanda ya ci jaki duk sunansu sun ci me jaki haka Allah zai rubuta musu na'am ina fata ka fahimci bambancin bambancin in jaki ne wanda za a yi sana'a da shi wanda za a dora masa kaya wanda za a yi noma wanda za a yi kaza wannan ya halatta a siyar ya halatta kai dillancin sa amma in jaki ne da za a je a ci wannan ya haramta a siyar ya haramta kai dillancin sa an gane ko haka in kare ne na farauta domin ya halatta a rike karan farauta to shi ma in dan farautar ne ya halatta a siyar ya halatta kai dillancin sa wajen siyarwa in kare ne na kiwo ya halatta ai karen kiwo ya halatta kasiyar, ya halatta kai dillanci an gane ko to amma in ba haka bane ci za a yi to wannan kuma babin haram ne bari in fito maka da abin fili kila zaka fi fahimta yanzu ana yin gero da ana yin giya da me gero ana giya da me dawa amma mutumin da zai siyar da dawa dan ai fura dan ai kunu dawa cinikin dawa sai ya zama me halal amma mutumin da zai sai da dawa dan ai burkutu ko gero dan ai giya cinikin dawarsa ya zama me shikenan to sai tambaya ta karshe insha Allah sai kuma gobe akan maka Allah wai muna son cikakken tarihin ka da kuma ka karatu assalamu alaikum ni dalibin ilimi ne an haife ni a garin Kano a shekarar 1980 da haka a yau ina da shekara 30 gab da shiga da takwas a rayuwa na yi na na islamiyya a garin Kano daga baya mahaifina ya ɗauke ni ya kai ni karatun allo ne karatun allo a garin zangon katab wanda wannan yakin na zangon katab ya sa na bar garin zangon katab na haddace qur'ani a wancan gari kuma na koma kano na cigaba da karatu na sai na shiga makarantar a primary inda na kofar na isa special primary school na gama na shiga shahuci aliya kenan na gama kuma na samu scholarship na tafi kasar Sudan na yi digiri na na farko na yi digiri na na biyu yanzu ina digiri na uku wannan shine a takaice ina da iyali ina da 'ya'ya ni ɗalibin ilimi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa akbar insha Allah sai ana gayyatar iyaye mata zuwa wajen muhadar da malam zai gobe a makarantar abi humaira da ke nan bayan makarantar kafin gobe insha Allah Allah ba da ikon zuwa karfe goma da rabi insha Allah